lauhul makus. sannan kuma wajibi ya yi imani da alqalam nun wal qalami wa ma yasturun alqalam shine wanda ya rubutu a lauhul mahfuz wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ya halitti sauran halittu bayan halitti al'arsh ya umarci alkalam ya rubuta kowane irin abu da zai kasance a rayuwa ta duniya kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam awwalu ma khalaqa Allahu al fa qala lahu uktub qala ya rabbi wa ma aktub qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as lokacin da ubangiji ta'ala ya halitti alqalam da ya halitta yi sai ce masa oktub rubuta kala sai ce ya rabbi ya ubangiji wa ma aktub me zan rubuta kala sai ce masa oktub maqadira kulli shay'in ka rubuta duk abubuwan da za su faru na kaddara na kowane abu hatta ka kuma sa'atu har alkiyama ta tashi wannan hadisi abu dawud ya ruwato shi a cikin sunan insa kuma hadisi ne ingantacce a wata riwayan awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub قال ماذا أكتب قال أكتب مقادير الخلائق كلها فجرى القلم da aka halitti farkon da aka halitti alƙalam sai aka ce wa ƙalam ya yi rubutu sai ce me zai rubuta aka ce rubuta dukkan abubuwan da aka ƙaddara da su faru a duniya shikenan kalam din ya rubuta a jikin allahul mahfuz dukkan abubuwan da za su faru to anan zahirin hadisi a wata riwaya ya nuna alƙalam shine farkon halittan Allah awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abun da Allah halitta alqalam amma wasu hadisan kuma suna nuna al'arshi shi aka fara halitta kafin alqalam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi cewa kataballahu maqadir alkhalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana arshuhu ala al-ma' Allah ya rubuta dukkan abubuwa na kaddara na halittansa kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu ala al-ma' a wata ruwan wa arshuhu ala al-ma' alhalin al'arshin sai yana saman ruwa kenan kafin a halitti kalam a ce wannan rubutun tuntunin an riga an halitti al'arshi to da aka filin jayarwa al'arshi shi aka fara halitta kafin alkalam ya sa tabbata a hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu ala al-ma'i wa kataba fi adh-dhikri shay'in wa khalaqa as-samawati wal arda ubangiji subhanahu wata'ala samin mene tuntunin walam yakun shay'un ghairuhu babu wani abu tare da shi an yi lokacin da Allah shi kadai ne samin me bai ma fara halittan ba bai halitti komi da kowa ba shikenan wa kana arshuhu sai al'arshinsa ya kasance alal ma'i akan ruwa kenan ubangiji ta'ala ya halitti sa wa kataba fi dhikri kulli shay'in sai rubuta kowane abu a cikin lauhin mahfuz ma'ana shine allahu da muke magana a kansa sannan bayan ya rubuta duk abin da zai faru a duniya daga farkon ta har sa wa har ƙarshenta wa khalaqa samawati wal arda sai ya halitti sammai da kasai kuma domin sanda ya rubuta wayannan abubuwan gaba ɗaya abin da za su faru sannan kafin nan ya halitti sammai da kasai kuma an rubuta bayan ubangiji ta'ala ya halitti wayannan kaddara din ya rubuta komai da komai na kaddara kafin a halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin wannan shi yake nuna al'arshi aka fara halitta sannan alkalam sannan kuma daga ba aka zo aka halitti sammai da kasai gaba daya mun yi bayani akan a wajen imani da kaddara cewa ubangiji ta la rubuta komai da komai tun kafin su faru a duniya ba wai sai abu ya faru bane ubangiji ta la ke rubuta ko kuma a sai sauran shekara ɗaya ko biyu kafin ya rubuta tuntuni ya riga ya riga rubuta a cikin lauhin mafus da aka imani da lauhin mafus da kalam wanda ya rubutu da dukkan abin da aka rubuta a cikin lauhin mafus wannan wajibi ne shi yasa imamu الطحاوي yake cewa wa nu'minu billahi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qadrukin mun imani da lauhin mafus wato alƙalamin da wannan rubutu dukkan abu da aka rubuta sannan sai ce wala wishta ma al kulluhum ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun liyaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru alayh wala wishta ma al kulluhum da dukkan halitta da su haɗu gaba su ala shay'in akan wani abu katabahu Allah ta'ala da Allah ya rubuta shi fihi a cikin lauhin mahfuz annahu ka'inun cewa wannan abun zai kasance sai suka haɗu liyaj'aluhu ghaira ka'ini domin su sanya shi ba mai kasancewa ba ma'ana su hana faruwansa lam yaqdiru alayhi ba za su iya haka ba sannan walaw ishtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alayhi da da su haɗu kuma gaba ɗaya mutane dukkan halitta a bisa wani abu da Allah ya rubuta tabbas zai faru li yaj'aluhu ka'inan ah, lam yaktubu Allah ta'ala fihi wanda Allah bai rubuta zai faru ba a cikin lauhin mafud sai suka haɗu li yaj'aluhu ka'inan don su sanya shi mai kasancewa lam yaqdiru alayhi nan ma ba za su iya ba Allah bai kaddara abun ba sai duk halitta su haɗu akan da su samar da abun to ba za su iya ba sai ce jaffal bi bima huwa ka'inun ila mai qiyama alƙalami ya riga ya bushe da abun da duk zai kasance har zuwa duniya ta tashi mana Allah ya riga rubuta alaihi mafus tuntuni rubutun ya bushe ba zai sharu ba ba na sharewa ne kuma har duniya ta tashi duk abin da zai faru yana na yana rubuce ba za a iya canja abin da ke cikin lafin mafuz ba sannan ce wa ma aqda al abdu وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ العبد duk abin da ya kuskure wa bawa na wani abu na rayuwa lam shi yusiba dama ba a rubuta abin da ya same shi ba lam shi yusiba abun dama can bai kasance zai same shi ba wa ma asabahu abun da ya same shi kuma lam yakun liyuqdihu bai kasance dama zai kuskure masa ba malamai suka ce wa yakfi fil imani bil qadar an ya'lama al abdu anna kullama a lam yakun yukhti'ahu wa kullama akhda'ahu falam yakun yusibahu ya isa imani a kaddara mutum ya san duk abun da ya same shi ya ko ya samu dama ba rubuta zai kuskure masa bane duk abun da ya kuskure masa ko bai same shi ba to dama ba a rubuta zai samu bane jaffal kalam bima huwa kainu ila yawmil qiyamah abin da aka rubuta nan shi za ka samu abin da ba rubuta ba za ka samu iya arzikinka da Allah ya rubuta maka to sai ka same shi babu yanda za a yi baka samu wannan arzikin ba duk yanda wani yake kin sai ka yi arzikin sai ka yi duk yanda kai kake gudun arzikin abin da Allah ya rubuta maka sai ka same shi na arzikinka sannan arzikin da Allah bai rubuta maka ba kuma to babu yanda za a yi ka same shi komin kokarinka komin kwaɗayinka akan sai ka samu ba za ka samu duk wayonka duk dabaranka ba za ka iya samun arzikin da Allah bai rubuta za ka samu ba saboda haka duk abun da ya same ka ko ka samu dama an rubuta shi ne abun da baka samu ba ya kuskure maka wannan Allah bai rubuta za ka samu ba ne kuma duk yanda kai ba za ka samu ba hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya gulamu ala uallimuka kalimati a wata riwaya inni uallimuka kalimati ihfazillaha ya faska ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا ala an yabruka bi shay'in lan yabruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk رفعت الأقلام وجفت الصحف حديث الترمذي إن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جاوة عبد الله بن عباس يأتي يا كيارو بدن قويا مك وسكلمومي به معناك ثورة راكدي وسكلمومي احفظ الله يا فسا ككيا يدوكوكين الله في الله يكاريك احفظ الله ja haka ka kiyaye dokokin Allah sai ka same shi a gabanka ma'ana sai Allah ya taimake ka ya jagoranci al'amuranka ka sa'alta fas'alillah idan ka roki wani abu ka roƙi Allah ba a ɗaga hannu addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ake roƙo domin addu'a ibada ce wa idza sta'anta fasta'in in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah na abudu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ya Allah kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa duk abin da ba mai iya yi sai Allah a wajen Allah ake nema in ka nema wajen wani ka wa Allah shirka abin da mutum zai iya yi nan ne za ka nema a wurinsa kuma ka dogara ga Allah nan ma Allah shi ne mai yi wa'alam anna ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in yace ka sani al'umma gaba daya da za su haɗu akan su amfane ka da wani abu Lanyan yanfa'uka illa bi shay'in qad Allah laka ba za su iya amfanan ka ba sai da abun da Allah ya rubuta maka dama zaka amfana da shi wancan dai rubutun da aka yi na lauhul mahfuz shi duk kokarin da mutum yayi abun da Allah ya kaddara maka ne zaka samu wa in ijtama'u ala an yadruka bi shay'in yace da za su haɗu kuma akan su cutar da kai da wani abu lan yadruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka ba za su iya cutar da kai ba sai da wani abu wanda Allah ya rubuta dama za ka cutu da shi shine ma'anan alaik dama Allah ya rubuta wannan matsalan da ta same ka wannan cutar za ta same ka wannan musibar za ta sauka a kanka to shikenan sai ka dace da kokarin da suke yi shikenan sai musibar ta sauka maka amma in Allah bai rubuta ba na suka nemi su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba rufiyatil aqlamu an rubuta har an dauki alqaluman wa daffati suhuf kuma ainihin takaddun sun bushe babu ma'anan sharewa a sake kenan sun riga sun bushe wannan shine ma'anan imani da kaddara duk abin da ya same ka dama Allah ya riga rubuta duk abin da baka samu ba Allah bai rubuta ba kullai musibana illa ma kataba Allah lana kace ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta mana kamar da muka gani a bayani akan kaddara sai ce wa alal abdi an ya'lama anna Allah qad ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi fa qaddara dhalika taqdiran muhkaman mubraman laysa fihi naqidun wala mu'aqqibun wala mudilun wala mughayyirun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi wa dhalika min uqadil imani wa usulil ma'rifa wa li'tirafi bi tawhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا yace wa alal abdi wajibi ne akan bawa bawan Allah an ya alama ya san anna Allah baƙa sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala tabbas iliminsa ya rigaya a cikin duk wani abun da zai kasance na halittansa duk abin da zai faru na halittarsa tinin Allah riga san abin zai faru ko wani abu da zai zo ko wata halitta fa kaddara zalika takadiran Allah ya kaddara wannan kaddarawa ya gurguda shi gurguda ya auna shi aunawa kafin ma abun ya faru wannan abun kuma muhkaman abun hukuntawa ne mugraman abun kullawa ubangiji ta riga kulla shi ya hukunta shi ya tabbatar da cewa zai faru laisa fihi naqidun to kuma babu wani wanda zai zama mai warwarewa ga abin da ubangiji ta'ala ya kulla din kai imani da wannan Allah ya kulla komai ya hukunta komai da zai faru kuma ba za a samu naqidun mai warwarewa ba fihi a cikin sa a ce abin Allah ya tunka ya kulla a ce ga wani ya zo ya warwarewa bai isa ba wala mu'aqibun kuma babu wani mai bibiyan hukuncin Allah ya tsara abu wani ya zai ce wannan bai yi ba a sake wannan bai yi ba eh kaza daidai ne kaza ba daidai bane ubangiji ta bai da wannan amma duk mulkin mutum a duniya yana da masu masa haka wasu ma basu kai shi mulkin ba ko suna bibiyan abin da yake yi din kuma su kama shi da laifuffuka amma ubangiji ta bai da mai wannan saboda ubangiji subhanahu wataala komai yana yin sa da hikima komai yanda ya dace yake tsara shi yake yin sa shi ya halitti zamani ya halicci lokaci ya halicci garuruwa ya halicci bayansa shi ya halicci dacewan ma don ka ga ana canja abu to abu bai dace ba ne sai a nemi a canja shi ga wanda yake da hikima to ban yi tala shi ya halicci dacewan ya za a yi abu kuma bai dace ba yana bukatan canji to da ka ubangi subhanahu wataala mai hikima ne baya yin abu sai da hikima yana ajiye kowane abu a inda ya dace to da lamu la mu'aqiba bi hukumihi babu mai bibiyan hukuncinsa wala muzilun kuma babu mai gusar da wani abu da Allah ya hukunta ko ya kaddara zai yi wala mughayyirun ba mai canjawa ya dan caccanja wani abu babu wanda ya isa wala naqisun ba mai rigewa wala za'idun ba mai karawa min khalqihi daga cikin halittan Allah fi samawatihi wa ardihi ko a cikin sammai insa ko a cikin ƙasai insa babu wanda ya isa ya canja wani abu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara babu wannan halittan la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko mala'ika ko min matsayinsa ko mala'ika jibrilu bai isa ya canja ba ko annabi ko min kusancinsa zuwa ga Allah ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai zai canja wa Allah tsarin sa ba babu wanda matsayinsa ya kai wannan kan wannan kan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika min uqadil iman ko aqadil iman. ubangiji abun nan imamu tahawi yake duk wayannan bayanan da muka yi suna daga cikin uqadil iman kulli na imani ko ƙadin iman aqida ta imani imanin ka ba zai tabbata ba aqidan ka ba za ta inganta ba sai ka kudurta wannan abubuwan da Imam Zahawi ya faɗa wa usulil ma'rifati da kuma asali na sanin tauhidi ba za ka gane Allah ba ba za ka san waye Allah ba sai ka san wayannan abubuwa sai ka san kuduran Allah da kaddaransa da iliminsa da ikonsa akan komai والاعتراف بتوحيد الله تعالى با والاعتراف با باب الهمزة والاعتراف بعينهم اعتراف بتوحيد الله تعالى ده توحيد الله شنو اقراري ده توحيد الله سبحانه وتعالى cewa shi kadai ne wa rububiyatihi da rububiyarsa shi kadai ne yayi halitta babu wanda ya taya shi kamar yadda muka gane akan rabe-raben tauhidi a baya kama qala ta'ala fi kitabihi yace kamar inda Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halicci kowane abu ya ƙaddara shi kaddarawa saboda haka tun tuntunin dama san da ya ƙaddara shi kafin ya halicce shi wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura ubangiji lafiya al'amarin Allah ƙaddara ne abun ƙaddarawa komai an riga an kaddara shi kafin ma a halitta shi saboda haka ba bukatan wani canji sai ma da yace fa wailul liman sara lillahi ta'ala fil qadri qasiman wa ahdara lin nazar fihi qalban saqiman laqad intamaka bi wahmihi fi fatin ghaibi sirran katiman wa ada bima qala fihi afakan asima fa wailun azaba ta tabbata wailun kalmal azaba ne kamar yadda zuwa cikin qur'ani ayoyi daban-daban wailul lil mutaffifin wa wailul lil musallin wailun kalmar azaba ma'ana kenan azaba ta tabbata ko kuma wailun dinnan wadin ne fi jahannama law suyirat bihi jibalu dunya lazaban min harriha wani kori ne a cikin wutan jahannama da za a jefa manya-manyan duwatsu na duniya gaba ɗaya cikin wannan kwarin da sun narke saboda zafi da kuna da yake cikin wannan kwari to wannan kwarin shi za a jefa wanda yake sauya mudu da kome walakanta sallah sannan kuma ga wanda yake shishigi cikin al'amarin kaddaran Allah fawailin azaba ta tabbata liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasiman liman sara khasiman ko ne kasance mai husuma lillahi ta'ala ga Allah ta'ala fil qadri a cikin kaddara ina jayayya da Allah a kaddaransa Allah ya kaddara abu babu wanda ya sani sai shi shi kuma yana ta kokowa wai sai ya gano abin da Allah ya kaddara ko kuma abun da Allah ya kaddara yana ta kokari wai abun da zai yi ba sai ya tun kuɗe shi wannan yana husuma da Allah ne wannan azaba ta tabbata maka ai ko da mutum kake husuma wanda yafi karfin ka ka shiga uku wannan tana ubangiji subhanahu wataala wa ahdara lin nazri fihi qalban saqiman sannan wa ahdara ya halarto da kalban zuciya saqiman mara lafiya lin nazari domin tunani fiye a cikin kaddara sai ya kawo wata wani jabun zuciyarsa wata zuciyarsa dukkaninta cuta sai ya zo yana tunanin zai gano kaddaran Allah da hankalinsa wannan ya shiga uku wannan su ne jabariya da kadariya kadariya suka ce inna al'amra unukun al'amari sabo ne Allah baya sanin abu sai bayan abu ya faru in ya faru ne sai Allah ya sani kaga wannan hankali a ciki wai mai shan giya bare Allah baya sani sai ya sha giya shi ke sai a rubuta ya sha wanda zai yi sallah sai ya yi sallah Allah ya san cewa ya yi sallah kaga wannan wa ma qadarullah haqqa qadari ba su daraja Allah haƙiƙanin darajawansa ba ko ba su san ma Allah ba ba su san ilimin Allah ya riga yi komi da komai ba komi abin da za ka yi ko na alkhairi ko na sharri kafin ka yi shi ubangiji ta Allah ya sani kuma ya rubuta a lauhin mafus wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi ba wani abun da yake bata daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa ko da haka wani ya da wata zuciyarsa wanda take mai ciwo mai cuta mai tsafa ya wai zai gano kaddaran Allah ko da ita zai yi wa kaddaran Allah hukunci to wannan kan ya bata a cikin tauhidi ya bata kuma irin wannan zuciyar ba ta amfani ranar kiyama yau malayin fa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ana son ka samu zuciya salim lafiyayya wanda ta san tauhidi ita ce za ta yi amfani an yi tashi alkiyama amma zuciya gurbatacciya mai karo da tauhidin Allah wannan ba za ta amfane ka bayan an yi tashin alkiyama kar ka zama kaman qadariya masu inkarin kaddaran Allah subhanahu wataala sai ce to dole haka laqadilta mata bi wahmihi firran katiman fi fatin ghaibi wa kadinta masa haƙiƙa ya nemi sirran wani sirri katiman abun boyewa bi wahamihi da tunaninsa fi fasin gaibi wajen binciken gaibi in kace za ka binciko kaddaran Allah to za ka binciko gaibu kenan kana son ka ga mutane gaibu me zai faru gobe me zai faru da mutum jibi ko baɗi kaga wannan gaibu ne kuma babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka karanta a baya sannan wa'ada bima qala fihi affakan afima sannan in ya tafi da wannan tunanin nasa na gurɓatacciyar zuciyarsa to zai gama zagayawa ba zai gano gaibu ba ba zai gano ƙaddaran Allah da sirrin Allah ba a wa'ada zai dawo ne bima qala fihi da duk abun da zai faɗa dangane da ƙaddaran Allah affakan mai yawan ƙarya asima mai zunubi sai dai ya kirkiri karya ya faɗa amma bai sai gano gaibin Allah ko kuma ƙaddaran Allah ba sannan sai ma da ya ce wal arsu wal wa haqqun wannan dukkanin karatun da muka yi nan kamar cikato ne na wancan karatun mu na baya na imani da kadda. ma da ya ce wal arshu wal wa haqqun al arshin Allah da kursiyin Allah haqqun gaskiya ne domin ya tabbata a cikin alqur'ani zul arshil majid ubangiji ta'ala ma abocin ne al majid mai daraja la ilaha illa huwa rabbul arshi al karim a cikin suratul araf ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin al arshi al karimi wanda yake mai daraja subhanahu wa ta'ala sana cikin addu'an alkar addu'an bakin ciki kamar da ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ilaha illallah al-azim الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ubangiji ta'ala mazala ta sama cikin addu'an yayi wan bakin ciki yana cewa ba an bauta da gaskiya sai Allah al-azim girma al mai haƙuri la ilaha illa ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul ubangijin al-arshi mai girma la ilaha ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbu samawati mahalicin sammai wa rabbul ardi mahalicin kasai wa rabbul arshil karim mahalicin al'arshi mai daraja wannan wannan hadisi yana tabbatar mana akwai al'arshi haka nan kuma alqur'ani yana tabbatar da akwai al'arshi to wannan al'arshin sai malamai suka yi sabani menene al'arshi wasu kawai suka ce al'arshi mulki shine ma'anan al'arshi amma wannan sun faɗi haka domin su wa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa'insa akan al'arshi an ce arrahamanu ala al'arshi game kamar da zamu zo kansa Allah ya daidaita sama al'arshi zai ya daidaita akan mulki kenan ta kenan bai daidaita sama al'arshin sa ba wasu malamai wanda shine aqida ingantacciya suka ce wanda ake nufi da al'arshi sarirul mulki gadon mulki ubangiji ta'ala sarki ne yana da gado na mulki amma ba irin gadon masu mulkin duniya ba ko sarakunan duniya ba daban ne ba mu sanya a irin nasa yake ba amma al'arshi dai sarirul mulki gadon mulki ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da gadon mulki kuma ya istiwa'i a saman wannan gadon kamar yadda za mu yi bayani wannan kuma shine dalilai suke tabbatarwa ubangiji subhanahu wata'ala yana ainihin yana da al'arshi domin wasu sun kore al'arshi din amma al'arshi ba mulki yake nufi ba abdullahi bin abbas ya fassara al'arshi da asarir shine wannan gado din kuma shine abinda lugar larabci za ta ba ma'anan al'arshi idan aka ce al'arshi mulki ake nufi to dalilai da yawa za su rusa wannan ma'ana daga ciki akwai mazala ta sama ya ce ihtazza ihtazza al'arshu li mauti sa'd bin mu'az al'arshi ya girgiza saboda mutuwan sa'd bin mu'az wani sahabi ne to kaga zaka ce mulki ya girgiza mulkin Allah zai girgiza ne zai girgiza ba sannan ubangiji ta ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma ma'izin samaniya masu ɗaukan al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala an yi tashi alkiyama mala'iku ne guda takwas to za ka ce masu ɗaukan mulkin Allah mulki kaya ne kaga bara bara ka fassara shi su ɗaukan mulkin Allah ba ya za su su mulkin Allah amma al'arshi wani abu ne wanda za a iya taɓa shi halitta ne na ubangiji subhanahu wata'ala saboda ka imani da al'arshin Allah wajibi ne haka nan kursiyin Allah kamar ya tabbata a ayan alqur'ani wasi'a kursiyuhu samawati wal arda a cikin ayatul kursi kursiyin Allah ya yalwaci samai da kasai kenan akwai kursi kursiyin ya fi samai da kasai yawa kursi kuma kujera ce kamar yadda yake a larabci kujera ne sarakuna suna da gado kuma suna da kujerar mulki haka nan ubangiji ta'ala sarkin sarakuna yana da gadon mulki yana da kujeran mulki kujera al-kursiyu malamai sun yi masa fassara daban-daban amma fassara ta gaskiya kujera ake nufi wasu sun ce abin da ake nufi da kursi shine al'arshi babu bambanci kenan da al'arshi da kursi wasu sun ce kursi ana nufin ilimi ilimin Allah wasi'a kursiyuhu a samawati wal ard ilimin Allah ya lewati samai da ƙasa amma zance na gaskiya ba haka bane Abdullahi bin Abbas yace al-kursu mawdi'ul qadamaini wa arshuhu la yaqdiru qadrahu illa Allah kursiyin Allah wurin kafafuwan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana da kafafuwa amma ba irin naka ba irin nawa ba shi kaɗai ne ya sanya ya kafafuwansa suke kamar da ya tabbata a hadisai intattu da wannan magana ta abdullahi bin abbas shi kaɗai ya sani idan ka ce irin naka ne ƙarya kake yi domin laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah duk sifofinsa ba irin na dan adam bane amma sunan yayi iri daya amma ba irin bane in ka ce kaza ne duk kwatancen da zaka yi ba haka bane babu wanda ya san yaya kafafuwan Allah subhanahu wata'ala suke sai shi kamar yadda babu wanda ya san hannunsa sai shi ba wanda ya san fiskansa sai ubangiji subhanahu wataala amma dole kai imani yana da shi domin ya tabbata a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi wuta za a yi ta sa mata idan wuta ba za ta cika ba hatta ya ba Allahu fiha qadamahu fa taqulu qad qad qad wutan jahannama ba za ta cika ba sai Allah ya sa kafarsa a cikin wutan jahannama sai ta ce kat kat sai ta cika amma baka san ya kafar take ba yaya za a sa kafar wallahu ala wannan Allah bai ba mu labari ba kamar yadda aljanna ya tabbata a hadisi sababbin halitta za a yi mata sannan a je a sa a aljanna su cika ta aljanna mutane ba su iya cika ta ba to ubangiji ta'ala yana da al'arshi yana da kursi su sarakuna suna da gado suna da wani abu da suke sawa a kasan gadon inda suke tsora kafafuwansu shine kursiyin kenan su zauna a gadon mulki su tsora kafafuwansu kan me wannan abin da suka sa kamar matattakala wanda yake karkashin gado to bangi Ala yana da gadon mulki yana da kujeran mulki wanda take kasan ainihin al'arshi din tana wa'imul arshi ya daidaita sama al'arshinsa kafafuwansa suna saman kursiyinsa amma ba kamar yadda sarkin garin ku ya zauna a kan gadon mulkin sai tsora kafafuwansa kan wannan matattakalan ko wannan kujerar mulkinsa ba ba haka bane ko kaɗan saboda laysa ka mislihi shay'un in ka faɗa ka ce irin sa ne ma ka warware tauhidinka to akwai shi tabbas tabbas haka ne gashi ya tabbata Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake ba mu sani ba za mu iya gano inda yake wallahi tallahi ba za mu iya ba saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi illa Allah shi ya san ciki da waje na halittan na halittan sa sirrin su gaba daya amma mu ba mu isa mu kewaye shi da ilimi ba to amma mu abun da yake wajibi a kanmu shine mu miƙa wuya mu sallama mu yi imani kamar yadda imamu shafi yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi imani da Allah da kuma duk abin da Allah ya zo da shi a bisa yadda Allah yake nufi nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo da shi kuma a bisa yadda manzon Allah yake nufi so da ko ka gane kaifiyan ko ba ka gane ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da wa'annan siffofi shi yasa imam malik da wani ya zo daga iraki ya tambaye shi yace ubangiji ta dace ar alal arshi stawa ubangiji ta dace Allah ya daidaita a saman al'arshin sa sai ce masa kaifa stawa ya yi daidaita imam malik ya gaya masa imam malik yace al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah Allah ya daidaita a sama al'arshi kowa ya sani a larabci ma'ana ya ɗaukaka a sama al'arshinsa amma ya yanayin yadda ya daidaita a sama al'arshi wannan ba wanda ya sani imani da shi kuma wajibi ne tun da ya tabbata a cikin alkur'ani ka tambaya ya yanayin daidaita ma wannan bidiya ce don sabon manzon Allah wasu tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba yanda za a yi ka zo da wannan tambayan sai dai kana nufin ta'annuti ka yi imani kawai a amirruha kama ja'at bila kaif wa jami'u akhbari sifati umirwa haqqan kama naqala tirazul awwal ka yi imani kawai kamar yadda muka ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zahiri taslimi wal istislami kafarka ba za ta tabbata a musulunci ba sai ka miƙa wuya wa Allah ka miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuya saboda haka miƙa wuya ne al'arshin Allah tabbas ne kursiyin Allah tabbar ne ya yi istiwa ya sama al'arshin sa haka yake amma ya yanayin yake wallahi ba mu sani ba kuma ba wai ya zauna a kansu ba ne kamar yadda sarki yake zama a kan gudun mulkin domin al'arshin Allah bai isa ya dauki Allah ba Allah ya fi karfin al'arshi Allah akbar min kulli shay'in ya fi halittar sa girma ya zai al'arshi ya dauke shi yana saman al'arshin ne to ya yanayin yadda yake a saman al'arshin ba mu sani ba iya abun da ya gaya mana shi muka yi imani da shi wanda kuma bai gaya mana ba wannan ba za mu yi shishigi mu sa wani gurɓataccen tunani mu ce za mu gano shi ya zama mana aƙida ba a'a mun tsaya dai iya inda muka sani kawai ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai wannan ita ce aƙida ingantacciya akwai al'arshi akwai kursi ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadihi mas samawati sab wal arduna sab inda al kursi illa ka halqatin ملغاة في فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة manzala ta sama yace ya rantse da wanda ransa yake hannunsa sammai guda bakwai din nan gaba da kasai guda bakwai in ka kwatanta su da kursiyin Allah kamar ka je ka jefa zubbe ne a cikin daji in ka kwatanta girman kursiyin Allah da kuma girman sammai da kasai da yake wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya fi sama da ƙasa faɗi manzo Allah yake to ai in ma yanda zaka kwatanta faɗin shine kamar ka je cikin daji ne ka jefar da zubbinka don Allah zai mamaye fili da yawa zaka kwatanta ma ka ce dajin nan ya fi zubbe faɗi kaga ba za ka faɗa ba to haka ne idan ka jefa sammai da kasai guda bakwai bakwai din nan gaba daya cikin kursiyin Allah kaga kursi nan Allah ne kawai ya san me girman ka sannan kuma sai ce to fifikon da al'arshi kuma yake yi wa kursi kaman fifikon da kursi yake yi wa sammai da kasai ne shi kuma al'arshin Allah in ka kwatanta shi da kursi kaman ka je ka jefa zubbe ne a cikin jeji inda za ka jefa kursi a cikin al'arshi to kaga girman kursiyin Allah da al'arshin Allah Ubangiji subhanahu wataala shi ne kawai ya sani sai ce wa huwa mustaghnin anil arshi wa ma dunahu muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad ajaza anil ihadati khalqahu wa huwa mustaghnin anil arshi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne ga barin al'arshi wa ma dunahu da abunda bai kai al'arshi ba al'arshi shine mafi girma halittar Allah ko to Allah ba bukatan al'arshi da abunda bai kai al'arshi ba yanzu duk laifin ka kana bukatan kujeran da zaka zauna in an ganka a ce kai sarki ne ko gadon mulki ka za ka yi tafiya kana bukatan mota a gidanka kana bukatan katifa ko taburma da zaka kwanta wannan bukata inda zaka rita kuma zaka samu matsala ba za ka samu kamala ba to ubangiji subhanahu wata'ala ba wai yayi istiwa'i akan al'arshi bane don bukatan al'arshi ba ya halitti al'arshin ba ne wai don in bai halitta ba mulkinsa ba zai cika ba ina ba kaman mutane ba ne mutum ne in bai da kujeran mulki bai da gadon mulki sai ya zama na mulkinsa bai cika ba amma ubangiji ta'ala ko da al'arshi ko babu ko da kursi ko babu mulkinsa cikakke ne tuntunin mulkinsa cikakke ne kafin ya halitti al'arshi da kursi saboda haka kar ma ka je an ce ubangiji ta'ala yana da al'arshi yana da gadon mulki yana da kujera yana ya ya istiwa'i a saman su ya daidaita a saman su kai tamanin wai ya bukace su ne saboda mulkin sai cika shi yasa imamu tsari yake maka a'a bai bukace su ba ba bukata ne ta sa yi su ba kawai nuna isa ne da mulki da nuna iko yasa ya yi su kawai amma ba wai don wai lalura ne sai da su sannan zai samu kamala ba kaga wannan domin ka bambance kursiyin Allah da al'arshin Allah da gadon mulki na sarkin garin ku ko kujerar sa, akwai bambanci shi in babu su babu mulkin ba amma ubangiji ta'ala tun babu su akwai mulki a tare da shi mai cikakken mulki ne ba wai daga baya ne ya samu wayannan ba sai mulkin sa ya zama kamili ba idan ka kudurta wannan to baka san Allah subhanahu wata'ala ba muhidun bi kulli shay'in ubangiji ta ala mai kewaye kowane abu ne ya san ciki da waje na abubuwa gaba ɗaya ubangiji wa ta'ala babu wani abu da yake wani lungu wanda bai san shi ba ko wani abu da yake cikin wani duhu wanda ubangiji ta ala bai san shi ba saboda a hada bi kulli shay'in ilma wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah mai kewaye kowane abu ne da iliminsa ya san abin da ke cikin karkashin ƙasa ya alamu ma gaba ta talmai ya san abin da ke faki a cikin can karkashin ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala sani ya san abin da yake can can saman sama ba abin da bai sani ba ya san abin da yake ko ina babu wani ganye da zai faɗo daga cikin ganyen duniya na bishiyoyin duniya face ubangiji ta'ala ya san da faɗowansa kuma yana ganinsa a lokacin da zai faɗi yanzu bishiyoyin garin nan kawai ka duba yawan a ce kowane ganye ubangiji ta'ala ya san da faduwansa in zai fadi ballantana a ce na najeriya ko na duniya gaba daya ko ka shiga jeji ka ga ganye kala kala wani ma baka taba sa ba amma ubangiji subhanahu wata'ala ya san zai fado ko bai zai fado ba a lokacin da zai faɗo ubangiji ta'ala ya sani kuma yana ganin sa to wannan ba abun mamaki bane a al'amarin Allah domin ubangiji tala shi ya halicci wa'annan abubuwan gaba ɗaya ganin sannan kuma ya rubuta su a lauhin mahfuz gaba ɗaya da adadin su sannan kuma shi ya kaddara musu iya awowin da za su yi ko kwanakin da za su yi ko shekarun da za su yi saboda haka duk lokacin da wani zai faɗi ko wani zai tsiro ubangiji ta'ala ya sani walau ma aliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha so da haka ta ta'ala al'amarin ilimin sa ya zarta duk tunani dan adam ba abunda bai sani ba ba abunda zai faru shine ma'anan yayi ihada bi kulli shay'in qawlan dabbobi kawai na zahiri kafin ka gama sani ba za ka iya gama saninsu su ba ma ga dabbobin ruwa ga mutane ga bishiyoyi ga duwatsu ga tsirrai halittan Allah kala-kala har ka mutu komin bincikenka ba za ka iya gano yawansu ba kai jinsi ɗaya ma nau'i ɗaya ma ba za ka iya ganewa ba balle tana gaba daya amma ubangiji tala shi ya halicce su kuma kafin ya halicce su ya riga ya kaddara halittan nasu saboda haka ubangiji tala muhiqun ne bi kulli shay'i ne kewaye kowane abu ne da ilimi ba wani abun da zai faru face ubangiji subhanahu wataala sani sannan sai ce wa fawqahu kuma ubangiji ala shi yana saman kowane irin abu a jikon Allah yana sane da kowane abu kuma yana saman kowane abu wannan kuma shi ne wanda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da ubangiji ala ya san duk abin da halittarsa suke ciki ba yana cakuɗe ne a cikin halittar nasa ba ai idan yana cakuɗe a cikin halittarsa to mulkinsa bai cika ba kenan yanzu ko sarkin garin ku zai zauna a cikin ku ne har da zai zauna a cikin ku ba duk inda yake za a masa shimfiɗansa daban yana kujera yana sama in yana fada ma yana sama kuna kan balle ubangiji subhanahu wataala so da haka ubangiji ta'ala yana saman halittarsa gaba ɗaya ba tare da su wannan kuma shine wanda ayoyin alqur'ani suke ainihin karantarwa ayoyin alqur'ani guda bakwai suka tabbatar ubangiji ta'ala yayi ya istiwai a saman al'arshinsa kuma al'arshin yana saman halittar sa ne ba da ar-rahmanu ala al-arshi sawa wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh ya halitti sammai da kasai a kwana shida ya daidaita a sama al'arshi sannan ubangiji ta lace wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine marijayi yana saman bayinsa sannan abubuwa wa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu ubangiji ta ce kalmomi masu daɗi tsarkaka da aiki na gari suna hauhawa zuwa ga Allah ne idan Allah ta'ala yana sama ta'ruju al wa ruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibril suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yana ina kenan yana sama annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai yi mi'raji ya je gana da Allah kamar yadda muka faɗa sati biyu da suka wuce sama ya hau ko wancan sati ne wancan satin saboda haka sama ya hau aka wuce sama ta ɗaya ta biyu har aka wuce ta bakwai sannan zai gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala a sai ubangiji ta'ala yana ainihin saman halittarsa gaba sannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al wa huwa ya'lamu ma antum alayhi ubangiji ta'ala al'arshin Allah yana saman ruwa Allah kuma yana saman al'arshin kuma ya san duk abin da kuke yi ba wani abu da yake kuyawa ubangiji subhanahu wataala wani yazo zai yanta baiwa cikinan sai yace mazala ta sallama sai ce yana son yanta wannan baiwa kuma sharadin yanta baiwa ta zama mumina kafara zai mazala ta zama yace a kira ta mata interview aka kira ta yace mata wane ne ni tace manzon Allah ne kai sai ce mata aina Allah ina Allah yake sai tace fis sama'i Allah yana sama sai ce a kika hafa inna mumina kaje ka yanta ta mumina ce kuma saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ko shakka babu yana sama a amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamu am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fa satalamuna kayfa nazir ubangiji ta'ala yana saman ainihin halittansa gaba daya baya ta kudi da sannan kuma wannan aqida ita ce aqidan magabata wanda malamai suka yi ijma'i a kanta wanda babu saɓani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshinsa yana saman halittansa gaba ɗaya baya kuɗi a cikin halittansa wannan ita ce aƙidan abubakar ita ce aƙidan umar ita ce aƙidan usman ita ce aƙidan ali ita ce aƙidan sahabbai gaba ɗaya. dukkanin su kuma suna da nassi maganarsu wanda suke cewa ubangiji subhanahu ta’ala yana saman halittansa gaba ɗaya. hassan bin sabi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shahidtu bi iznillahi anna muhammadan rasulul ladhi fawqa samawati min alu na shaida da izinin Allah tabbas muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na wanda yake saman sammai gaba daya rasulul ladhi fawqa samawati min alu yana saman sammai bakwai gaba daya min alu a can sama manzala sa sama ya ji lokacin da ya faɗi wannan baiti sai ce wa ana ashhadu ni ma na shaida da haka to kai kuma fa ka shaida ko ka tsaya dibi-dibi ana ta yawo da kwakwalwanka ana ta gurɓata maka fikirarka wanda Allah halicce ka da ita a kai domin fikira ne na ubangiji ta'ala ya halicci mutum kowa ya san Allah yana sama babu wanda za a koya masa sai dai a canja masa wannan aqida sannan Abdullahi bin Rawaha yace shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين yace na shaida bi anna wa'dallahi haqqun alqawarin Allah gaskiya ne Wa'annan anna nara maswal kafirina kuma tabbas wuta makoman kafurai Wa'annan anna al-arsha fawqa al-ma'i kuma al Allah yana saman ruwa ne wa rabbul afwa fawqa al rabbul alamin kuma ubangijin talikai yana saman al'arshi shi kuma yace mala'iku su suke dauke da al'arshi masu karfi mala'ikun ubangiji subhanahu wata'ala wa'inda suke da alamu kaga shi ma ya tabbatar da ubangiji subhanahu ala yana saman al'arshin wayannan baitutukan Abdullahi ibn Rawaha ya faɗe su ne a lokacin da ya samu dan matsala da matarsa da ana akwai ku yangi ga matarka kuma kana da wata baiwa wanda kake zuwa kana saduwa da ita to amma a ɓoye a ɓoye ake zuwa ana saduwa da wa'annan bayi sai abdullahi bin rawaha ya lallaba da dare sai je sadu da baiwarsa sai ga wajen matarsa matarsa ta ce ka je ka sadu da wani sai ce a'a sai ta kure shi tana son ta ainihin kure shi cewa ya je ya sadu da wannan baiwan in ya ce ya sadu da baiwan akwai damuwa shi sai mata karya ya ce a'a ni ban sadu da ita ba da dama ya halatta mutum yawa matarsa ƙarya domin ya samu mafita to shi kenan da ya haka ba laifi ba ne don mutum yana tsoron matarsa don ganin kwarjininta domin son ta da yake ne duk mutumin da ba a tsoron matarsa ko ba a son akwai alamar tambaya tare da shi amma tsoro ba wanda zai sa ka aikata haramun ba ko wajen wanda za ka dinga kakkaucewa ba ka son ka mata laifi saboda son ta da kake yi a habuki ijlalan wa ma biki kudratun alayya walakin min wa ainin habibuha yace ina tsoronki ba wai don zaki mare ni ko zaki buge ni ba sai dai duk mutumin da kake so to zai cika maka ido zaka ga kurjinin sa to wannan shine irin wannan tsoron to wannan shine aqida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yana sama al'arshi babu jayayya a zamanin su babu jayayya a zamanin tabi'i da zamanin tabi'u tabi'i na su imam malik daga ba su suka zo suka nemi su gurbata wannan aqida din wanda aqidar kuma ita ce fitira wanda Allah ya halicci mutane a kanta cewa Allah yana sama kowa ya tashi a rayuwansa ya ji ya san Allah yana sama kawai ba tare da an koya masa ba in kuma wannan aqidan ta kawo masa to canja masa akai wani ne ya canja masa wannan aqidan kuma ko ka ce Allah ya ko ina to babu shakka a zuciyanka kan tabbas Allah yana sama ne domin idan zaka yi addu'a zaka daga hannu zaka ji zuciyanka ta yi sama kana tunanin ubangiji ta Allah yana sama ko a cikin sujjada kake addu'a to tabbas zuciyanka tana yin sama saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana sama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da ayyuma kamantu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa su da kuma islam dina alaman addini ya cika gaba daya a arfa inda mutum dubu ɗari suka haɗu tare da manzon Allah sassama ya ce musu hal ballaktu shin na isar da aike suka ce na'am ya ɗaga ido sama ya nuna ya Allahumma shahada Allah ka shaida domin Allah yana sama saboda haka ya nuni sama ya ce Allahumma shahada ya Allah ka shaida saboda haka ubangiji ta'ala yana sama sai dai a bata maka wannan aqida to wai wa huwa al fawqa ibadihi Allah yana saman shine marin jaye yana saman bayinsa wai sai su dinga fassara shi wai ya fi bayansa. ya ko misali mai risala yana cewa wa anna Allah fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makani bi ilmihi tabbas ubangiji subhanahu wataala yana saman sa mai girma da sa amma yana ko ina da iliminsa sai suka ce to ai abinda mai risalar ma yake nufi Allah ya fi sa ne ko kuma ya rinjayi sa shine ma'anar istawa al'arsh idan ka ce ya rinjayi sa shin ubangiji subhanahu wataala ya taba kokuwa da sa ne ko ya taba yaki da al'arshin sa ya rinjayi al'arshin an ce ka rinjayi mutum kan ba ka samu matsala da shi bane to Allah shi ya rinjayi al'arshi ya taba samu matsala da al'arshinsa ko kuma Allah ya fi al'arshin sa ayin kace Allah ya fi al'arshi to wannan ka aibanta Allah ne baka san darajar Allah ba ayin kaga ana kwatanta abu da abu to sun kusa su zo ne ka samu mutum mai ilimi ilimi ya kai kololuwa sai ka samu wani jahili sai ka ce ai wane ya fi wannan jahilin ilimi yanzu ka bai shi ne ba ka bai shi ba kun kace Allah ya fi al'arshin sa to me kai kenan a sai baka san ma darajar Allah wanda zaka kwatanta shi da al'arshi abun halitta shi ko ubangiji subhanahu ma mahalicci ne idza anta shabbata mar'an za bara'atin ala naqisin kana al-majibu min an-nafs idan ka samu mutum kurarre akan abu sai ka kamanta shi da wani wanda bai iya ba kace kurarren ya fi wanda bai iya ba ai kenan ka tauye shi ne wannan baka kai bai shi ba saboda haka alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amba min al-asah yanzu ba ka ganin takobi darajarsa tana raguwa idan ka ce takobi ya fi sanda kaifi misalin fa kenan ka ce wannan takobi ya fi sanda kaifi to bai gaba da kenan sai dai a samu takobi da takobi masu kaifi sai ka ce wannan takobin ya fi wannan takobin kaifi to ban ubangiji na tara ba a kwatanta shi da komai ballantana a ce Allah ya fi al'arshi ko ya fi kaza ballantana har ya buƙaci wannan bayanin a cikin alƙur'ani saboda haka ubangiji ta yana sama al'arshin sa akwai wasu ayoyi guda biyu da wasu malamai suke fassara su ba yanda malamin tafsiri suka fassara ba sai suke fassara su da cewa ubangiji subhanahu wataala yana ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke ko illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su a duk inda suke wannan a'yan duk wanda ya fassara ta cewa ubangiji ta'ala yana tare da halittansa da zatinsa to ya kuskure ko shakka babu domin magabata ba haka suka fassara wa'annan ayoyin ba Allah yana tare da halittansa ne da iliminsa yana tare da halittansa da jinsa da ganinsa amma yana saman al'arshinsa da zatinsa kamar yadda ibnu abi zaid al-qirawani ya faɗa a cikin risala yana sama al'arshinsa da zafinsa amma yana kuma ko ina da iliminsa da jinsa da ganinsa da kuduransa yana tare da bayinsa ba abin da za su iya buya musu ibn usaymin ya kawo wannan ayoyin bari karanta mana cikin qawaid musra yace wayannan ayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mujadala da suratul hadid ba sa nuna cewa ubangiji ta'ala yana takuɗe da ainihin bayinsa wannan abin da aran suke nunawa Allah yana tare da bayansa ne da iliminsa sai ce Allah ta'ala zakara fi ayatul mujadala baina zikri umumi ilmihi fi awwalil aya wa akhiriha akwai maganganu da yawa a baya na share su ubangiji ta'ala ya ambaci wannan aya aya ta farko a cikin suratul mujadala wanda ya ambace ta tsakanin umumi na iliminsa a farkon ayan da ƙarshen ayan an ambaci ilimi sai zama ana tare da halittan ma'ana ubangiji ta ana tare da halittansa da ilimi sa ga ayan ga abin da take cewa alam tara anna allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wannan istifhami ne takriri ma'ana tabbas anna Allah ubangi ta'ala ya'lamu ya san ma fi samawati wa ma fil ardi ya san duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai kun ga ya fara da maganan ya sani ya san abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa kuma gaba daya sai ce ma yakunu minna jawa salasati babu wata ganawa ta mutane guda uku illa huwa rabi'uhum fa ce ubangiji ta'ala shi na kudin su game da ilimin sa wala khamsatin ba za a samu ganawa mutum biyar ba illa huwa sadisuhum fa ce yana tare da su game da ilimin sa wala adana min zalika ko kasa da haka kamar mutum biyu fa ce Allah shine na ukun su game da ilimin sa wala aksara ko fiye da ma biyar kama a samu mutum bakwai fa ce Allah zama shi na takwas ɗinsu da iliminsa sai sai illa huwa ma'ahum fate yana tare da su aina ma kanu a duk inda suke summa yunabbi'uhum bima amilu sannan zai ba su labarin abun da suka aikata a wannan ganawan yawmal qiyamati ranar alkiyama inna allaha bi kulli shay'in alim saboda tabbas ubangiji ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in da kowane abu an bude da ilimi an rufe da ilimi me yake nuna Allah yana tare da su da iliminsa duk da suka yi ko mutum ɗaya shi kaɗai ya sirri ubangiji ta ala shi ne na biyunsa yana tare da shi da me da iliminsa amma ba da zatinsa ba sannan sai ma da ce fa yakunu zahirul aya anna muqtaba hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi abinda ayan take hukuntawa zahirinta cewa kasancewan Allah yana tare da bayinsa ma'ana ya san abinda bayinsa suke ciki yana tare da su da iliminsa wa annahu la fa alaihi shay'un min a'malihim babu wani abu da zai kuya wa Allah daga cikin ayyukan bayinsa la annahu subhanahu mukhtalidun bihi ba ana nufin wai Allah yana cakuɗe da bayinsa ba ko sarkin garin ku ba zai zo cakuɗe da ku ba yana nan ce kada in ya fito a kauce hanya in ya zauna a can gefe a je a koma a zauna a gefe amma ba zai cakuɗe da mutane ba tana ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalicci sai ce wala annahu ma'ahum fil ardi kuma ba nufin yana tare da mutane a cikin ƙasa ina yana sama al'arshin sa to sai ce amma fi ayatul hadith amma ɗaya ayan a cikin ainihin suratul hadith faqad zakara Allah ta'ala mazbuqatan bi dhikri istiwa'ihi ala arshihi Allah ya ambace ta sai ya rigayi faɗan ayan da cewa ya daidaita a saman al'arshinsa sai da ya fara faɗa yana saman al'arshinsa kafin sai yana tare da bayinsa sannan wa umumi ilmihi da kuma ganewan iliminsa cewa ya san duk abin da bayansa suke ciki matluwatan bi bayani annahu basirun bima ya'malu ibad sannan aka bi wannan ayan a ƙarshe aka cika ta da cewa ubangiji ta'ala yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa ita ma ta fara da ilimi ta rufe da ilimi ayar tana cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو, هو الذي خلق السماوات والأرض idan baka san Allah ba shine wanda ya halicci sammai gabaɗayansu. ɗayansu wal arda da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwana shida amma fa ganin damansa ne ya kwana shida din domin ya ga dama ya ce kun ku kasance sammai da kasai gaba daya cikin sakon ɗaya sai su kasance amma haka ya ga dama ya yi ya koya bayansa bin abubuwa a hankali a hankali sai ya halitti sammai da kasai a kwana shida kuma ba ya gaji ba ne wai ya huta ran asabar bai yi aiki ba ko ran lahadi bai yi aiki ba kamar yadda na yahudu na sara suke riyawa sai sa bangi ta alawa ta ya ce wa ma masana min lugu ba mu gaji ba ba mun gaji ba ne da wannan aiki mun yi tara ba a gajiya to sai ce sun masawa alal arsh da ya halitti da kasai a cikin kwana shida sannan sai daidaita a saman al'arshinsa kun yana sama al'arshinsa ya bayyana tun kai ce tare da bayan sai ce yana ya daidaita ya ɗaukaka a saman al'arshinsa sannan ya alamu ma ya lidu fil arzi. da yake yana sama al'arshin nan sannan karka ga tifawa bai san abin da ke faruwa a ƙasa ba a'a yace ya alamu ya san ma yalidu fil ardi abun da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kharuju minha da abun da yake fitowa daga cikin ƙasa duk abin da zaka tona ƙasa ƙasa ko shukan da ake duk ba da ubangiji ta da sani dalitan da suke cikin karkashin ƙasa duk Allah ya sani da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa na tsirrai da sauransu ubangiji ta Allah ya sani wa ma yanzilu minas sama'i da duk abin da yake saukowa daga sama na ruwa ne ko na wani abu ko na wata masifa duk ubangiji ta la sani wa ma arudu fiha da abin da yake hawa cikin sama ubangiji ta la sani kaga ba abin da bai sani ba kenan ai dama shi ya halitti sama da kasan ma da abin da ke tsakanin su ya za a yi bai san abin da ke shiga kasa ko yake fita ba ko abin da yake haura sama ko yake sauka ba shi yake hauro da abun shi yake sauko da shi shi yake shigar da abun cikin kasa shi yake fito da shi saboda haka ubangiji ta ba abin da bai sani ba to da ubangiji ta la faɗi wannan sai ce wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku da me kenan da iliminsa tun da ya san sama da ƙasa da abin da ke shiga cikinsu da abin da ke hawa sama da abin da ke tsakani ma'anansa yana tare da ku bi ilmihi da iliminsa aina ma kuntum kuma a duk inda kuke a duk inda kuke Allah yana tare da ku da iliminsa ya san abin da kuke yi yana ganin ku yana jin abin da kuke faɗa sannan wallahu bima ta'maluna basirun Allah yake ubangiji ta'ala basirun yana gani bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa shike na an gama magana duk ayan ta fara da ilimi ta kare da ilimi an kewaye ta da farkonta da karshenta da tsakiyanta duk bayani akan ilimin Allah to kuma ya za ka yi ka fahimci cewa uban subhanahu wataala baya ko kuma yana tare da bayinsa da zatinsa ake nufi da wannan aya sai ma ya ce fa yakunu zahirul aya anna muqtada hadhihi al-ma'iyya ilmuhu bi ibadihi wa basaruhu bi amalihi abinda wannan ayat take koyarwa shi ne, Allah yana tare da bayinsa da iliminsa kuma yana ganin ayyukansa ma uluhi alaihim tare da cewa yana saman su wasuwai ala arshihi kuma yana daidaita a sama al'arshinsa la annahu subhanahu mukhtalidun bihi ba ana nufin Allah yana cakuɗe da bayinsa ba wala annahum ma'ahum fil ardi ba ana nufin wai Allah yana tare da bayi a cikin ƙasa ba ko a ƙasa ba wa illa in kuma an ce wannan shine ma'anar Allah yana tare da mu da zatinsa a nan ƙasa a cikin duniya to lakana akhirul ayati munaqiban li awwaliha addalli ala uluhi wa tuwa'i ala arshi da sai farkon ayan ko ƙarshen aya sai zama yana warware farkon aya don farkon aya Allah yana sama ƙarshen kuma sai nuna kenan Allah yana ƙasa to ya za a to ina za a ajiye Allah kenan subhanahu wataala in an tafi akan wannan fahimta kaga kenan Allah yayi magana ya warware ta a ƙarshe da farko ya ce yana sama a ƙarshe kuma ya ce yana ƙasa kaga a maganan Allah babu warwarewa babu warwarewa akan a maganan Allah subhanahu wataala ba ta warware juna saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi yake yana sama al'arshinsa sannan kuma yake yana tare da bayinsa da iliminsa babu dama kuma ka ce zatinsa yana saman al'arshi sannan zatinsa kuma yana tare da halittansa a nan ƙasa to zatinsa guda nawa ne kaga sai zama zatin ba su da yawa kenan in ka ce Allah yana tare da bayinsa gaba ɗaya da zatinsa to zatin Allah da su yawa akwai a nan akwai a yola akwai a gurore akwai a numan akwai a mubi kafin ka fita jihar Adamawa sai ka samu zatin Allah sun kai dubu wurare daban-daban saboda haka in ka bar na adama ka shiga jahohi na Najeriya ka fita Najeriya sai ka ga zatin Allah suna da yawa kuma bil ijma bi ukala duk masu hankali sun yi jima'i zatin Allah guda ne duk musulmin duniya gaba da Allah shi kaɗai ne babu guda biyu babu na biyu to saboda haka wa'annan ayoyin in ka ga mutum ya fassara su cewa ubangiji ta'ala yana tare da halittansa ne da zatinsa yana ko'ina, to wannan fassara ne ta son zuciyarsa amma malamin tafsiri wanda aka dogara da tafsirin su ko mutum ɗaya ba wanda ya fassara wannan ayan cewa Allah yana tare da halittansa da da ainihin zatinsa duk abin da suka fassara Allah yana tare da halittansa da iliminsa kuma yanzu in ka koma gida ka je ka bude tafsirul jalalaini ba shi tafsirin da yafi shahara a kasan nan ba wanda ko ina ake karantawa yanzu in ka koma ka je ka duba tafsirul jalalaini zaka ji ya ce bi ilmihi Allah yana tare da bayansa da iliminsa ne ba wai da zatinsa ba wanda ita ce aqida ingantacciya wanda ya waje ba kudurta ta wanda ta dace da ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar magabata wanda kuma ijma'i ne babu sabani a wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sannan imamu da yace ce naqulu inna allaha ittakhadha ibrahima khalila wa kallama allahu musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima wa muna cewa inna allaha ittakhadha ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim bada'i ma'anan Badaɗi masoyi soyayya ta ƙololuwa, shine ma'anan alhulla wa mahabba tana saman ainihin soyayya ubangiji subhanahu wataala ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim badadi ma'ana Allah yana son annabi Ibrahim so ta kololuwa wanda ta wuce mahabba ta wuce kawai a ce ina son ka sannan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi wa annabi Musa magana magana ya yi masa magana to mala ya ce mun yi imani da cewa ubangiji ta'ala ya riki annabi ibrahim badadi ya riki annabi musa alayhi salam ko kuma ya yi wa annabi musa alayhi salam magana magana imanin imani wa tasdiqan da gaskanta wa tasliman da miƙa wuya ba ma jayayya ubangiji ta'ala ya riki annabi ibrahim khalil ya kamar yadda ya riki annabi sallallahu alaihi wasallam khalil sannan ya yi magana da annabi musa magana mun imani mun gaskanta mun miƙa wuya ba ma jayayya wannan imamu da yana yin raddi ne wa jahamiya wanda suka ce ubangiji ta bai riƙe annabi ibrahim khalil ba sannan kuma bai yi magana da annabi musa alaihi salam ba kamar yadda muka taɓa ba da labarin jadu bin dirham shine farkon wanda ya kawo wannan aƙida ya ɗaukata kuma daga aƙidan yahudawa ne domin asalinsa ba yahude ne sai zai ba wa jihar bin safwani ya ɗata a wannan lokacin da ya kawo wannan aƙidan aka yi aka yi ya bata yaki to a iraki akwai wani sarki yana cewa sa Khalid bin Abdullah sai shawara da tabi'ai wanda suke zamaninsa, menene hukuncin wannan mutum ne da yake son ya fata mutane akida yana korewa Allah magana yana cewa Allah baya magana sai suka ce kai a kashe shi aka zo aka yi idi yayi hudu ba ya gama yace ya ku bayan Allah duk wanda yake da abun laye je yayi ni kan bani da shi zan je ne laye da Ja'd bin Dirham shi ke ya sauka ya kama jadubi jirhan ya yanka shi yadda ake yanka rago ya layya da shi aka huta da sharinsa to amma kafin ya riga ya sa wa jahan bin safwan wannan aqidan jami'in safwan shi ma yana ta yada ta yana ta yada ta shi ma wani sarki a zamaninsa sarkin sarkin Khurasan ya kama shi ya kashe shi shi ma amma duk da aka dai aqidan ya riga ya yada ta sai ta yaduwa har yanzu na akwai ta to wannan shine annabi Musa abun nan Imam Al-sahawi yake masa raddi annabi Ibrahim alayhi salam badadin Allah ne annabi Musa kuma Allah ya yi masa magana magana kamar yadda yake wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi wa annabi Musa magana magana a lokacin da Ubangiji ta ya magana da annabi Musa shine lokacin da ya kira shi Turu Sina ya je su gana da shi annabi Musa alayhi salam ya tafi wajen Ubangiji subhanahu ala ya je gana da shi ya wakilta annabi Ibrahim ya zama khalifansa ya kula da jama'arsa to a lokacin da yaje zai gana da ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa falamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa ya zo inda muka ce a haɗu zai za Allah zai magana da shi ubangiji ta'ala ya yi masa magana to da Allah ya masa magana ya ji daɗin maganan Allah sai ya sha'awan ya ga ubangiji subhanahu wataala shikenan qala rabbi arini anzur ilayk ya ce ya Allah ta kalli ni in kalle ka mana ina son na ganka ubangiji subhanahu wataala ya ce lan tarani walakin yanzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فقر موسى سعيقا saboda haka ubangiji ta ce ba za ka iya gani na ba amma ka duba ainihin wannan dutsen idan dutsen ya tabbata a yanda yake dinsa to za ka gani ubangiji ala sai ya bayyanar da ɗan haskensa ɗan karami a saman dutsen dutsen sai ya diddige gaba ɗayansa ya tarwatse to lokacin annabi Musa alayhi salam sai ya faɗi ya suma sannan kala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin sai ce Allah tsarki tabbatar maka na tuba na koma zuwa gare ka kai ne ainihin farkon mumine abin da ni ne farkon mumine ya ubangiji ta'ala to a lokaci annabi ubangiji ta'ala ya ci gaba da magana da shi إذ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هو da ka ubangi ta ce na zaɓe ka kan ainihin mutane gaba ɗaya na baka manzonci sannan kuma na yi magana da kai bai yi magana da wani ba ka riƙe abun da na baka na wannan saƙon da ƙarfi ka kasance daga cikin masu godiya to wannan shine tattaunawa da ubangiji ta alayi da annabi musa alaihi salam amma jadu bin jirham ya ce a'a wannan maganar ba a yi ta ba shi yasa wa kallama Allah Musa takliman sai zai wani daga cikin jahaniya sai zai samu Abu Hayyan wani malamin luga yace kamar da shi wa kallama Allah Musa taklima Allah sai zama maf'ulun bihi go Musa kuma dama fa'ilinsa raf'ansa ba ta bayyana sai zama shine fa'ili wai ayan in an karanta ta a haka wa kallama Allah Musa taklima sai zama ma'ananta annabi Musa yayi wa Allah magana amma ba Allah ne wa annabi Musa magana ba shi kenan sai ce masa to idan na canja wannan ya zan yi da wancan kuma ja a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ya za ka yi da wannan ba yadda za a iya canja a larabci wa kallamahu rabbuhu in ka ce wa kallamahu rabbuhu tabbas kuskure ubangijinsa yayi masa magana kaga da bamirai aka yi amfani da ka ba dama ka ce rabbahu ko ka faɗa da zai bada ma'anan da ainihin kake nema ba saboda fi yin shiru da ka an nemi a gurɓata aƙida ta hanyoyi daban-daban amma ubangiji subhanahu wata'ala ya kare alqur'ani ya kare aƙida har duniya ta tashi bara a rasa wanda suke tafiya akan aƙidan magabata ba ubangiji ta za kara mana imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mana idan mutum ya yi ba haya da fitsari take yaya tsarkin su zai kasance bismillah wa wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin mu ansa wannan tambayan a kota ibara guda ɗaya wanda ba mu fassara ba inda imamu tahawi yake cewa muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu ya ce wa qad ajaza anil ihadati khalqahu sai muka tsallake shi muka tafi inna la takhadha ibrahim خير da shi mun ce ya kewaye da bayansa gaba ɗaya ba abinda bai su wajen wani ne za su iya kewaye su daili ma ba za ka iya gano hakikanin yadda zatin Allah yake ba ya yake ka zo ka fitanta mana ba za ka gane ba su ma siffofin Allah ba za ka gane kaifiyan yanayin yadda suke ba sai dai ka fahimci ma'anar ka yi imani da su domin baka taba ganin misalin su ba ballantana ka gane hakikanin kaifiyar yadda siffofin suke to shine ma'anan ubangiji ta'ala ya gajiyar da halittansa su su yi ihada da iliminsa ma'ana su kewaye shi da ilimi amma shi kuma ya kewaye su da iliminsa ba abin da bai sani ba nasu wanda yace idan mutum ba haya yayi bawali ya zai tsarki yadda zai tsarki shine ya fara da tsarkin bawali ya wanke mafitan bawali inda ya fi tsarin azzakarinsa kenan idan mace ne farjinta idan aka gama tsaftace wannan wurin sai kuma a tsaftace wurin fitan ba haya saboda wurin fitan ba bahayan shine mai kazanta sai ya zama shine a ƙarshe da aka za ka yi tsarki na bawali in ka gama kuma sai ka yi tsarki na wurin ba haya din wannan take cewa malam yanzu zan iya kiran mijina khalil shi kuma ya dinga kira na khalila saboda jin daɗin zaman soyayya da muke da shi ba na gani akwai laifi kuma yana da kyau bai zama da miji yana da wani suna da yake kiran matarsa da shi wanda take jin daɗin wannan sunan shi ita ma mata ta lanka mijinta wani suna wanda in an kira shi da shi zai ji daɗi wannan suna ɗin ke sa manzala su sa tun wani lokacin ba cewa Aisha sai ce ya Aish maimakon Aisha sai mai da sunan kamar wani na gayu gayu haka Aish <laughs> to zai za a kai ma sunan ka sai ta kallon kusa ta dan mai da shi wani na gayu gayu sai ka ji kana dan jin daɗi da farin ciki kai ma haka sunan ta ko ka kira ta da wani suna dai ko kuma ka dan jajjara sunan nata wannan duk da babu laifi domin a zauna lafiya ne a samu walwala da farin ciki a zama auratayya na tambaya na gaba ke cewa assalamu alaikum malam yaya wai malam yaya wankan juma'a da sabo wasu suna ganin haka ya dace to in haka ne ya sufan wankan zai zama sabulu kan bai dace ba sai dai ka yi wankan sabulun daga baya sai ka zo ka yi wankan juma'a kuma wankan ibada ko ka fara wankan ibadan ka zo ka tsora na sabulun kowanne ya zama yana yana zaman kansa wannan shine wangutul wajibi kan ghairihi kamar da za ka yi wankan janaba da ruwa babu sabulu wanda bai jirkita ba haka nan za ka yi wankan juma'a da ruwa mara sabulu amma ba zai hana kai wanka biyu a lokaci guda ba in kana bukatan yin na sabulu ne kai na sabulu sai ka zo kai na juma'a mai tambaya da zai ke ta jama'a da yawa sukan bani eh, sukan misali akan su amma ni kuma a kullum sai na cuce su yaya zan tuba ga Allah da wasu su eh, don wasu su sun rasu na manta da wasu kuma wasu kuma eh, wasu kuma wasu sun rasu sannan na manta da wasu ya zan yi tuba tuban ka je sai ka mero kowa haƙƙinsa waɗanda suka rasu suna da magada ka je ka ba magadansu wayanda ka manta da su kuma ka je ka yi ta sadaka ka yi ta yin sadaka da niyan kayi musu sadaka har ka tabbatar cewa yanzu babu haƙƙin kowa a kanka in kai haka shine ka kubuta ka tuba ga Allah Allah ya karbi tubanka me tambaya na gaba wata ce ta rubuta ce wai malam wani malami ne ce mana in ka kalli namiji ya kwanta maka a rai za ta iya zuwa ka same shi ka ce mishi kana kaunin shi kana son shi in ka ji ce baya in ka zuwa yi shi kuma ba baya son kafa malam ba zai zama yawa ba ba na gani akwai yawa idan dai har kina son sa din don kin gaya masa ni ba na gani akwai laifi ana gani watakila addinin sa ne laifi ko sa ko wani abu babu laifi don mace ta je ta aika wa wani amma ni abu da yake gani ya fi kyau ki rubuta wasiƙa ki tura masa shine fi asiri in har yana son ki sai rubuto miki amsa ko zai same ki ko kuma ba son ki shi kenan sai ki ji shiru kin ga yawar za ta zama kaɗan amma idan kika je da kanki kika gaya maza kika yi shiru bai kula ki ba to kin ga ai za ki ji kunya sosai wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana son sa ta ba da kanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ido sama ya kalle ta sai sun koyar da kai mana ya gabata masa ba ya shiru eh na'am ki ya zuwa kalle ki kuma ya gaba ki masa ba ba kar ki damu cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru zamani ne tsawo sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ka aura min ita idan kai baka da bukatanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka nemo sadaki ya je zagaya zagaya babu sadaki ya dawo sai Allah bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka nemo ko da zobbe ne na karfe na bakin karfe ka je ka nemo ka kawo ya zaga ya zaga bai samu ya ce wallahi ban da komai sai wannan zani nawa da na daura wannan mayafin nawa shi kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka in ka in ka daura shi ita ba ta da shi in kuma aka karba wajen ka aka shi aka ba ta kai kuma baka da komai ai ka ba zai zama sadaki ba don ba za ka tafi tsirara ba shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal ma aka shay'u min alqur'ani shin kana da wani abu na alqur'ani akwai abun da ka haddace sai ce eh sai faɗi sura kaza da kaza da kaza ya haddace na alqur'ani sai yace to zawwajtuka ha ma aka min alqur'ani na aura maka ita da abun da yake tare da kai na alqur'ani ka je ka koya mata qur'ani kamar yadda muslim yayi badu babin aure da koyar da alkur'ani saboda haka ka je ka koya mata alkur'ani maimakon kuɗin da za a biya ka na ladan koyar da wa'annan surori to su ne sadaki shi na mata sadaki da koyar da alkur'ani shi na haka aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ita shi nan sai ta je ta abin nan ya koya mata wa'annan surori din saboda haka babu laifi don kin haka kin ga sahabiya ma ta yi to amma da kai din bata dace ba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to karki damu ko da ya ke da in ba yawa bane dan inda Allah ya taimake kuma kin ga sai yadda kila in ka sake tunkan wani kuma shikenan sai je yana son ki ya fi akan mace ta zauna tana ta jiran miji tare da inda za ta yi ko ba haka wani saboda haka ta nemi miji kamar yadda namiji zai nemi mace in abun ya gagara amma asali mace kan lalle ita ne za a nema ita ne za a nema amma Allah ya jarrabe ta ba a neme ta ba ba laifi don ta aika wannan ta aika wannan ko wannan bai daban Allah ta mace ta sai wani yadda ko kuma wani ya je magana da abokin sai ce wance ta aiko mini ana samun haka ta aiko mini tana kona amma ni gaskiya ba na bukatan aure shikenan kila abokin ya ce a to ni zan aure ta in ba ka bukata shikenan sai abokin ya zo shikenan Allah ya taimake ta ya koro mata arziki ta inda ba ta tsammani amma wannan ba rawa bane ce assalamu alaikum menene halaccin liman ya dinga daga murya a lokacin karatu a cikin sallah har ya kure muryansa ya yi daidai ko kuma bai dace ba wani zai fiye shari'ance amma zai wahalar da kansa a yi. Idan sassauta dai muryan shi ya fi akan ya kure muryansa ya daga da karfi sama ba shakka zai sha wahala amma wurin bayyana karatun mutum ya bayyana ma mun suka ji haka ake so dama ya matar yi yadda zai cutar da kansa na'am sannan wannan ke tambaya malam menene hukuncin wanda ya yi wankan janaba kamar haka ya yi alwala sai ya wanke daga cibiyarsa zuwa ƙasa ya hukuncin wannan wankan yake to wannan sifan wankan nan yana nan ko cikin ahalari ne na manta ko a kawa'idi amma da cikin littattafan mu na na fiƙi wannan ne ina ne dai ahalari ne kila ko ishimali eh, ya siffanta shi a haka amma dai littattafai da na sunna ko na sauran fikihu irin su risala da sauransu mu ba mu ga inda aka ce a wanke daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa da farko sannan daga ba kuma a zuwa wanke sauran jiki ba abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya fara wanke farjinsa idan ya wanke sannan kuma sai ya dawo ya wanke kansa sai kuma ya wanke sauran jikinsa wannan shine ya tabbata amma wankan janaba bai da iskali duk ka kai shi in dai jikinka ya game da ruwa ko ina jikinka ruwa da niyan wankan janaban shi kenan wankan janaban ka yayi ya tambaya da hake cewa malam kayi magana akan cewa sai lokacin da limamin ku ya juya yayin sallan wuce shine mutum ya samu sallah ya raya dare malam tambaya na ne shi ne limamin masallacinmu in yi mana sallan wuturi in yi mana sallan tarawih ko sai ya tafi baya tsayawa ya yi mana sallan shafa'i da wuturi to idan ya tafi sai ne ma sai na bi shi ba zan yi shafa'i da wuturin ba lokacin da na tafi in na tafi sai in ya tafi kai sai na ne yake yin shafa'i da wuturi ni ma lokacin da ya tafi ni ma sai in bi shi tafi to shin na samu wannan daren da ake cewa ko kuma samu ba ka samu wannan shine zahirin hadisi wanda ya juya tare da liman ai liman shine mai tarawihi nan shine asalin liman ya gama sa ya gama ya tashi kai ma ka tashi da shi kuma ka kaddara da masallacin ba za a yi shafai da witirin ba ma gaba daya sai ya juya a kaga shi kenan ka yi sallah tare da liman har kun juya tare za a rubuta maka ladan kiyamun laili haka nan idan ya zama na liman din zai yi shafa abun nan da zai shafa da witiri ba don tarawihin nan kiyamun laili shine tarawihin ai shafa da witiri kan ko a ramadana ko ba ramadana ba ana yi da ka ba su da alaka da tarawihi suna zaman su ne sai dai akan hada su ne to in aka in limamin ya hada su kuma in ka juya kafin liman din ya gama kaga ai ba ku juya tare da liman ba amma in ya juya kuma kan yayi su fa kenan kana da kan asali dama tarawihi sai da yikiri da shiga gaba saboda haka in dai har ka ko ka juya tare da limamin nan kafin ayi safai da yikiri ba shakka ka samu ainihin falalan kiyamul layli na wannan jiran gaba daya wannan ke sama da me yasa ake yin safai da wuturi bayan sallan asham wato tarawih amma ba a ba a yi bayan ba a yi bayan watan azumi a cikin watan azumi za a gana yin shafayi da wuciri bayan sannan a can amma me yasa sauran bayan wata ramadana ba a yin haka saboda kafin azumi in ba a yin jam'i na nafila duk jam'in da ake farilla ne galibi to tun da jam'i ne na farilla za a shigo da na nafila kuma daban amma da azumi kaga ana jam'i na nafila shine na tarawihi shafa'i da witri kuma nafila ne saboda aka sai a shigo da su a hada da su gaba da assalamu alaikum wannan kuma wata bar Allah ya tarbuto ta ce assalamu alaikum malam ga tambaya na amma da ba tambaya ba ne miji nake nema na aure mai tsoron Allah to sai da kuma ta rubuta sun da ba to addu'a take nema kenan kuma gidi ta Allah ya baki miji na gari mai tsoron Allah sai ke dage da addu'a kuma muna miki addu'a Allah ya baki nasara malam mai tambaya na gaba gani da abin da ya shafi abin nan barin sura a cikin sallah an ce idan mutum ya bar sura zai yi kabli to malam shin wannan kablin kan na dole ne mutum da yi sallah ya baci ko kuma a'a mustahabi ne ya yi ne domin ya kafa jiya cewa akwai sahabin da na nabi sallar sallan ya karanta fatiha a sallah kawai amma kuma ne bai ci mishi ya kabli ba ba kuma ce mishi sake sallan shi ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam dai in kabi ta kama shi yana yi hakanan in ba ta kama shi yana yi idan ya rage sura ko kuma wani abu na sa wanda yake na sunna ne ba ainihin na farilla ba yakan gyara shi ne da sujjadan qabli ko kuma sujadan badi wannan shi shine tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai su kai mana bayanin sa a cikin littafin fiqh saboda haka abun da yake alkhairi mutum ya koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara sallarsa in ta rikice kamar yadda annabi alaihi salam ya gyara sallarsa wannan ya ce malam menene mafita ga matafiyi wanda zai kai tsawon wata guda yana da tabbacin zai kai wata guda idan ya je garin zai kasar ne ko kuma zai dinga cika sallah Eh, tafiyan wata guda in dai matafi ne ka je wata bukatar ka garin ka dawo ya halatta kai kasaru so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kasaru wata guda a tabuka so da aka kasar ba mu samu hadisi ingantacce da yake iya kwana za in ka su ba za ka yi kasarwa sai dai a ce manzo Allah yayi kwana uku a fatahu makka yana kasaru sai suka ce to kasaru kwana uku ne kawai daidai hajjatu wada ya yi kwana hudu a maka yana kasaru ya je mine ya kwana hudu sai suka ce to kwana hudu ne kawai shine kasaru shi ko na minan sai zama mai ibada ne ya je wani gari ya yi sati yana kasaru suka ce to sati ɗin shi ne wani garin kwana goma wani garin wata daya to kaga idan aka yi ta bin wannan kaga bai da iyaka ke amma kasaru tun da manzala ta suna ba a samu hadisi ingantacciya ce iya kwana kaza ba ne to sai mu lura kawai a al'adance kwana nawa ne za ka yi a gari kawai a ce maka matafi idan ka wuce wa'innan kwanakin sunanka ba matafi ba to wannan shine wanda idan ka je garin sunanka mazaunin gari to ba za ka yi kasaru ba amma in ka je a sunanka matafi to za ka yi kasaru misali ka je gari fatocin wasu abubuwa za ka sisso wasu abubuwa ka dawo gida ko ka je zumunci za ka dawo gida don ka wata ɗaya za ka yi kasaru amma idan ka je gari ka zauna ka yi rani a garin na kasuwanci misali to ba za ka yi kasar ba don ka je ka zauna a gari ka zane ka nemi kuɗi ka zo gari makaranta misali ka bar mai duguri ka zo nan yola futi za ka yi karatu ko ce semista tana da wata uku nan sunan yanka mazaunin yola ko jimeta ba za ka yi kasar ba domin daga garin ku idan an tambaya duguri aka ce an ce ina wane yake za a ce yana yola ne ba za a ce ya je yola ba kawai kenan kai ba matafi ba ne idan ka je garin ku mai duguri aka yi hutu kana sauka za a ce sannu da zuwa a aiwa ne ya zo har wani ya tambaye ka yaushe za ka koma kaga a sai can mai duguri zuwa kai kenan yanzu ga garin da kake zaune in ka je mai duguri sai kai kasaro amma wannan garin ba za ka yi kasar ba na fata mun fahimta sai da ka ba yi da adadin kwanaki amma kuma dole ne ya zama sunan ka matafiyi kaje je ne ba ka je zama ba idan zama ka je yin wannan kan ba za ka yi kasar ba sai ka dinga cika sallah kamar yadda mutanen gari suke cikawa Ita mara na roƙi Allah kan wata bukata ta ya biya mini kuma biya min bukata din to sai duk lokacin da na zo roƙon Allah din na yi alƙawari na yi ne zan yi azumi guda biyu to ga shi bukatan ta biya tambaya ta nan ita ce malam ya ake yin niyyar wannan azumi ya yi alwashi shine azumin bakance wani azumin wajibi ne ka yi su tunda ka ɗauka ala alkawari za ka yi iya biya ma bukata kuma ya biya maka niyan azumin kawai a zuciyanka ne yanzu azumin da ne alkawarin nan su nake biya ka ji haka a zuciyanka shine kawai niyan ba wani abu za ka faɗa a bakinka ba ba sai ka ce ana niyan azumin alwashi ko azumin bakance ba a a zuciyarka yanzu ka san wannan azumin da ka ɗau alkawari shi kake biya shi shine niyan azuminka na ba mun fahimta wannan azumi na alwashi bai kamata mutum ya yi shi ba amma yin shi kuma wajibi ne ya biya musamman azumi da aka allaka shi da wata biyan bukata shi sa manzala ta kama ce inna ma yustakhraju min al-bakhil marwaci ne shi yake yin alwashi ka ce in Allah ya biya min bukata ta zan masa azumi biyu to in bai biya maka wakan ba za ka masa wani ka zan marwaci kenan sai ya yi maka ka masa to ni mu'mini ya maka kafin wannan bukatan ta ka ko bayan bukatan ka to shi yasa manzo Allah sai ya hana wasu ma sun tafi haramun ne yin yin wannan bakance. amma in ka riga ka dawo alƙawarin kuma aka biya maka bukatan wajibi ne kai yuhuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira dole ne ka cika wannan alwashi din sai dai in na sabon Allah ne ba za ka cika ba kamar ka ce Allah biya min bukata ka zan sha giya wannan ba za ka sha ba manzo ta ta ce man nazara an yudi Allah falyudihu wa man nazara an ya'si Allah fala asihi wanda ya bakance zai wa Allah da a duniya yi wanda ya bakance zai sabi Allah kuma kada ya sabi Allah da zai ba amma bakance na haka kawai baka ka shi da wata biyan bukatan ka ba shi wannan malamai suka ce mustahabi ne haka kawai ka ce na dauka Allah alƙawarin zai yi azumi kwana goma sai ka kama yi kawai ba tare da a'a sai ya biya maka wata bukatan ka ko zai na fila raka a dari dole ka kai kuma wannan yana da kyau ka yaka ne don ka karfafa gurin ka kila in baka yaka ba ba za ka iya nafila haka a ɗarin ba ko kuma azumi na kwana goma ba to wannan babu laifi idan mutum wannan amma ka allaka shi da wata biyan bukata wannan bai kamata ba amma in kai kuma dole sai ka yi wani ya tambaya na kan irin tufafin da ake samun hotunan mutane a jiki ko kuma hotunan wasu tsuntsaye da sauransu shi yau nan tufafin za a yi sallah da su ko kuma ba sallah in dai zane ne zanawa kai bai kamata mutum ya sai irin wannan tufafin ba ko ya daura shi hoto na zane haramun ne ko rahama ba sa shiga dakin da akwai hoto na zane amma in hoton da kyamara aka ɗauke shi wannan ba da wani damuwa wannan bai shiga cikin hotunan da aka haramta ba ko wanda malaiku ba za su shiga inda wa'annan hotunan suke ba sai da haka mutum a rigarsa da sauransu da yajinsa da atamfan matarsa sai nisanci masu kotuna na tsuntsaye ko kuma na mutane wanda aka gana amma in hoton bishiya ne ko ta kujera ko wani gida wannan abubuwa marasa rai wannan kan ba matsala ba ne amma maganar sallah ba zai shafi sallan ka ba sai dai bai kamata a yi amfani da irin wannan yajin ko irin wannan zanin ba da Allah malam ina so ka ja hankalin matasa akan kwallon kafa domin al'amarin kwallon kafa ya ɗauki hankulan matasa fiye da kima kuma inda da hali mala ya taimaka mana ko yar ƙaramar karamar muhadara a haɗa domin a ja hankalin matasa kan maganin kwallo to yana daga cikin abubuwan da aka jarrabi duniya da shi shine wannan wasan kwallon kafa ne bil haƙiƙa ko babu komai akwai ɓata lokaci a cikinsa sannan akwai tozartar da wasu ayyuka muhimmai wanda ya kamata ka yi na addininka ko na rayuwarka maslahanka ta duniya ma sai ka ga babu ita saboda ka shagala da wannan wasan ta su abubuwa na wajibi na addini sai ka ga da baya yin sallah ko kuma baya yin sallah a cikin jam'i yanzu mutum mai kokari shine wanda idan yana kwallo bayan la'asar in magariba ta sai ya yanke kwallon ya tafi ya ce zai yi sallah to ya zo da dauda a jikinsa da gumi da kasa da zai ya yana buƙatar su ya wanke jikinsa sannan ya alwala ya zo a yi sallah da shi kafin wannan an gama jam'i don da ma sai an kira magariba zai yanke sallah din kaga akalla dai jam'i ma ya kubuce masa wani kuma dama ana yi ma ana sallan ma suna ci gaba da kullu ko kallon kwallo kaga wannan haramun ne sannan daga cikin illolin kwallo akwai cutarwa a ciki ya ka cutar da dan uwanka musulmi ka harbe shi ka masa mugunta ko a je a ta ihu a wurin inna ankara al-aswati da sautul hamir ihu wanda ubangiji ala baya so mutum ya daga muryarsa yana ihu kamar jaki duka akwai su a cikin wannan sannan abu na biyu zai sa ka son kafurai ka ji kana son su a cikin zuciyarka duk wanda ya iya wasa dan kwallo sai ka ji kana son sa ka rike sunansa wannan haramun ne ka ji kana son kafuri har a cikin zuciyarka haramun ne ya allazina amanu la taqadu wa kuma awliya ya ku wanda kuka yi imani kar ku riki da makiyana da makiyanku abokanin soyayya duka kwallo yana jawo irin wannan sau da haka haramun ne makwallo saboda wa'annan abubuwa da suka kewaye kwallon ba wai shi akan kansa kwallon ba in dai za a samu wasu daga cikin wa'annan illolin da tsiraici da sauransu to shi nan kwallo sai zama haramun kuma galibi kwallo yana da ya kubuta daga waɗannan abubuwan da suka kewaye kwallo din ko ba komai akwai ɓata lokaci akwai tozartar da haƙƙin Allah a sababin wasa Sau da aka ce za a ga bayan Allah mutanen kirki ai ba ta yin kwallo sai sa duk inda ka ga ake yin kwallon za a ga matasa ne wanda ba su da aikin yi amma bayan Allah na gani mutanen kirki ba su je su tuko su kama yin kwallo ba to duk abin da aka ce maka ba mutanen kirki ne suke yin sa ba sai za a kai ko mutumin kirki ka je ka shagala da shi kaga bai kamata ba saboda haka wannan musiba ce in ba mutum ya nisanci irin wannan wasa wasan ba